a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar komowa wannan masallacin domin ci gaba da darasi kamar da aka saba ran ladi kamar da aka saba mal nasir shine ya ci gaba da bayani cikin wannan littafi Allah ya taimake mu assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم a yau ranar lahadi 23 ga rabi usani hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da 23 ga watan biyu 2014 za mu yi karatu na sha ɗaya a cikin muktasar al'akhdari a wannan shiya ta hungumawa a cikin wannan masallaci da fatan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka ƙare mana jagoranci a satin da gabata an yi magana ne a kan al'ada ta mata aka yi bayanin cewa ita al'ada jini ne wanda ke hitowa ba don haihuwa ba ba don rashin lafiya ba ba don shan magani ba masu yin ta sun kasu gida uku a kowace ba ta taɓa yi ba yanzu ne ta yi a kowace dama tana da al'ada akwai kuma mai ciki bayan haka har muka yi magana akan cewa idan jini ya kace bai guda ko kuma ya kace ya dawo ya kace ya dawo haddai ƙarshe aka yi magana akan abubuwan da bai halatta mai al'ada ta yi irin sallah irin azumi irin dawafi da dai sauransu daga cikin ƙarin bayani akan abin da ya shafi ita mai al'ada din shine an yi bayani akan dole ne idan za ta shiga kwana ta diba in ta samu tsarki domin ta yi wanka ta yi sallan magariba da isha'i kuma ta tashi da azumi idan da azumi ne haka kuma bayan alfijir ya keto dole ne ta diba idan ta samu tsarki domin ta yi sallar su bahi wayannan wuri biyu su dai aka aza mata wajibi ne ta tabbatar da ta diba in ta samu tsarki din shi alama tsarki dama biyu ne na daidai akwai bushewa al'aura shine ta sanya kyalle ta hishe shi ba tare da yana da wani damshi-damshi na jini ba da kuma wasu ruwa da ke hito musu wasu ruwa warwaru haka daga cikin abubuwan kulawa shine idan mace kusan haduwar rana ta samu tsarki a nan bayan ta tafi ta yi wanka ta taho ta sanya tufafinta in akwai sauran raka'a biyar ya jawo ta a zuhur da la'asar to bale sauran raka'a shidda bale sauran raka'a goma haka kuma idan ta samu tsarki kamin alfijir ya keto idan ana samun raka'a hudu ya jawo ta yi magariba da isha'i amma idan aka si ne mace ce ba ta yi azuhur ba ba ta yi la'asar ba sai da ta tashi za ta yi su sai ga al'ada ta zo mata to shi kenan sun haɗi haka kuma ba ta yi magariba ba da isha'i ta tashi za ta yi su sai ga al'ada ta zo mata to sun haɗe daga cikin abubuwan da za a kula da su shine kamar da shehu na usman ya faɗa a cikin ihya shi ne bayan mace ta samu tsarki yana da kyau ta samu almiski ko wani abu mai kama da almiski ta sanya shi a cikin al'aurarta ta hissuwa har sau uku wannan abu ne wanda yana da kyau mata su kula da shi a yanzu inda za mu tashi shine bayani akan biki kusan magana al'ada da kuma magana biki abu guda ne domin abin lura a nan dukkan hukuncin da muka faɗa a wurin mai al'ada na kacewar jini din nan da kuma alamun tsarki din nan da kuma abubuwan da aka ranko na sallah cewa ba za ta yi sallah da azumi ba amma za ta ranka azumi banda sallah da abubuwan da sun haramta da dai sauransu gaba ɗaya duk wa'annan sun ratayi ne ga mai jinin biki in ne bambanci kawai wannan kwana goma sha biyar su ne wannan kuma kwana sittin su ne kun ga wannan mazhaba ta mutalikiyar amma a wasu mazhabobi ko a ce a wata mazhaba za mu ga kwana goma suka kayyade mu mai al'ada kenan mai biki kwana arba'in fin nifasi fasali kenan fin nifasi ga jinin biki shi jinin biki shi ne jini wanda ke hitowa saboda haihuwa wani fasu jinin biki kalhaibe kama al'ada shike fi man'ihi ga dukkan abin da al'ada ka hanawa irin sallah irin azumi irin ɗaukar ƙur'ani wa aktharuhu mahi yawansa mahi ƙulɗin jinin biki yau man kwana sittin ne domin al'ada ce za a lunka su hudu goma sha biyar su hudu sittin kenan wanda suka ɗauki al'ada kwana goma shi ne goma so hudu arba'in kenan don haka mu ga mazhabinmu sha biyan ne al'ada don haka su ne za a rubin ya so hudu kaga sha biyar so hudu sittin kenan fa idan kadan addamu idan jini ya yanke mamace ƙablaha kamin kwana sittin walau fi yawmil wiladati ko da ranar da ta haihu ran nan ta haihu kuma ta ci sa'a ran nan jini ya yanke mata gaba ɗai kai ko kama ta yi ta haihu ba ta ga jini ba gaba ɗai irin haihuwar shi kenan to ran nan ɗin iktasalat ta yi wanka wasallat ta yi sallah wannan lokacin sannan duk komai tana yi yanzu kamar dai wadda bata haihu ba sai za a wada haddamu idan jini ya dawo mata to a nan za ta diba ta gani wancan jinin na farko yana yawa da nan ta rabu da beke kenan kuma yana rawa hayo ba ta rabu da beke din ba amma ya za ta gane wancan jini na farko ta rabu da beke ko ba ta rabu da shi ba to shi ne ce fa in kana ashar yau ma idan tsakanin wancan jinin da ya doke da kuma wannan da ya dawo an samu kwana goma sha biyar fa fara balle da sha biyar irin sha shida zuwa sha bakwai zuwa sama kenan yayin da jini ya ɗoke ma mai haihuwa kila ta kwana ishirin tana biki sai rannan jini aka samu ya kace idan sake dawowa ta an samu kwana goma sha biyar tsakani ko hiye da kwana goma sha biyar to a nan kana sani jini na biyu ya kasance da ya dawo mata haidan al'ada ce kenan turan nan ta ƙara biki wannan ko mai al'ada mun gabata bayani cewa idan mace al'adarta ta yanke aka samu tsawon kwana goma sha biyar kohiye sai ga jini ya dawo mata to wata al'ada ce waccan mata ƙari ta turan nan to haka ma mai biki duk ɗaya ne idan jinin biki ya kace aka samu kwana goma sha biyar kohiye da kwana goma sha biyar sannan jinin ya sake dawowa to lalle toran nan da ya kace ya nuna ta ƙare al'ada ba haka wannan jini na biyu da ya dawo al'ada ce Eh ta ƙare biki wannan jini na biyu da ya dawo al'ada ce wa illa amma idan ba a samu kwana goma sha biyar ba kila sha hudu aka samu tsakanin yankewa wancan jinin da zuwa wannan kwana goma sha hudu ne ko sha uku ko goma ma ko ma guda aka samu muddin dai bai kai sha biyar ɗin nan ba to wannan jini na biyu da ya dawo ma. a haɗa shi kawai ilal awwali zuwa ga na farko wakana ya kasance shi wannan da ya dawo min tamamin nifasi duk cikin tunhaya beki ne ma'ana ba wata sabuwar al'ada ba ce tun da ba a samu kwana goma sha biyar ba tsakani a nan daga cikin abubuwan da za a lura shine idan mace ta haihu sai kuma ta sake haihuwa ma'ana ta waye kenan dama ka'idar tawaye idan ba a samu wata shidda tsakani ba duk tawaye ne don kuwa yancan hassan da husaini radiyallahu anhu ma. ɗiyan saidina ali radiyallahu anhu ardahu wa karramallahu wajahu ba lokaci guda aka haihe su ba to anan muddin ba a samu wata shidda tsakani ba to wa'yan nan tawaye ake ce musu don haka ana iya haihuwa sai bayan wata uku ma a sake wata haihuwa duk tawaye ake ce musu kai ko wata biyan ma aka samu to a nan idan mace ta haihu bayan ta haihu aka yi kwana sittin sai ta sake haihuwa to a yanzu tana da biki guda biyu wancan na farko da ta haihuwa biki ne hukunci ne daban wanga ma na biyu da ta haihuwa hukuncin biki ne daban shine mai muktasar ke cewa fa in fasa ne idan aka samu kwana sittin tsakanin wancan haihuwa ta farko da ta biyu to jinin beki ne guda biyu amma idan ba kwana sittin tsakani kila kwana arba'in ko hamsin ko talatin ko ma sati guda a tsakani to gaba ɗaya duk jini guda ne wannan daga cikin abubuwan kula kenan daga ciki shi ne idan mace ta samu jini ya yanke mata kamin kwana arba'in kila ta yi kwana ashirin sai jini ya yanke mata gaba ɗaya na biki. an san za ta yi wanka za ta yi sallah za ta yi azumi amma a cikin wani littafi na shek abubakar aljazairi hafizahullah wanda ake ce min hajjul muslim ya kawo magana cewa yana da kyau kamar yadda malamai suka bayani kan mutum ya kusanci matarsa domin sauƙaƙa mata ya bari sai ta aƙalla kwana arba'in ɗin nan ko da ko jini ya yanke mata amma za ta shiga ibadarta da komai wannan domin sauƙaƙa mata daga ciki akwai wani abu da mata ke wanda shehu na usman ya ambace shi a cikin ihya usuna ce bidi a ce haramtacciya shine macen da jini ya ɗauke mata kamin kwana arba'in gaba ɗaya sai ta ƙi wanka kuma sai ta ƙi yin sallah wai sai ta tun haye kwana arba'in wannan bidi'a ce muharrama kuma bisa ga ijma'in malamai kamar da shehu na usmanu ya ambata don haka wannan da fatan mata za su kula ko yau ta haihu gashi nan cikin ahalari yau ɗin ga ta haihu jini yanke mata kai ko haihuwa ta yi ba jini ran nan din nan za ta yi wanka za ta yi sallah za ta yi azumi bale a ce sai ta yi kwana arba'in sannan ta yi wanka sannan ta yi sallah sannan ta yi azumi ta sani duk sallolin nan tsakanin radda yanke mata da kwana arba'in din nan duk sallolin nan sai ta meshe su daga cikin abubuwan kulawa shine akwai wasu ruwa da ke zo ma mace kamin ta haihu kusan haihuwa ana ce musu hadin ma'ana ruwan da ke zuwa wasu harharo kamin haihuwa to waɗannan abin da ɗaya dole shine suna walwale alwalla ma'ana hukuncinsu kusan hukuncin hitsari za a bashi don haka dole ne ta wanke su ta yi sallah in kamin ta shiga cikin yanayi na naƙuda ne to wannan kenan abin kulawa na ƙarshe shi ne idan mace jini ya yanke mata kamin rana ta faɗi kamar da muka yi bayani ɗazu in kamin rana ta faɗi jini ya yanke mata sai ya lokaci na bada ta tafi ta yi wanka ta sa tufafi ya zan akwai raguwar raka'a biyar to ta sani sai ta yi azuhur da la'asar in har ta yi sakaci ta yi zamanninta sai da baya ta yi wanka ɗin nan ta sani an bi ta bashinsu haka kuma idan jini ya yanke mata da daddare wanda lokaci na ba ta damar ta ta wanka ta sa tufafinta yanzan sauran raka'a hudu to ya jawo sai ta yi magariba da isha'i in ta yi zamanin ta ba ta yi ba an bi ta wannan sallah din ta magariba da isha'i a ɓangaren azumi akwai wani abu da suke wanda shehu ya ambace shi cewa idan mace tana al'ada ga azumi za ta yadda ba za ta yi azumi ba amma dai ba za ta cika cikinta ba sai ta yi wantar da kanta kamar ta ci wasu ƙwarorin dabino haka shehu usman ya ce wannan bidi a ce haramtacciya domin yanayinta a cikin azumi idan tana al'ada daidai shike da yanayinta ba cikin azumi ba wannan abubuwan da ya kulawa ne to a yau ko a ce ci gaba za mu tashi akan faslun fil auqati fasali wanda ke bayani ga lokutan sallah lokutan sallah ya jama'a abu ne abin kulawa kwarai mun gado yana yi muna batun tsarki kami ya tasan masalla sai da kuma ya sake muna bayani akan lokutan sallah don haka lokacin sallah dole a kula da shi kamin a yi sallah domin daga ciki za mu ga ayoyi da dama sun yi magana a kan lokutan sallah da kuma hadisai da dama da maganganun malamai wanda shi lokacin sallah wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki akwai wata aya ta cikin suratul isra'i Allah subhanahu wata'ala yana cewa game da lokaci aqimi salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'an al inna qur'an al-fajr kana mashhuda wannan aya Allah yana cewa aqimi salata ka tsai da sallah liduluki shamsi idan rana ta karkato a nan azuhur da la'asar sun hito ila ga saƙin laili zuwa ga duhun dare a nan magariba da isha'i sun hito wa ƙur'an alfajari sallar subahin ta hito az-zuhur la'asar magariba isha'i haka kuma lokacin da aka tayi isra'i da mi'raji da alai Muhammad sallallahu alaihi wasallama wansa wake jibril alaihi salamu yazo domin tun can ya amsa sallah ai wadda farko hamsin ce amma aka meshe ta biyar kuma idan muka yi biyar din nan za a ba mu ladan hamsin din. bayan wansa hake ta yi jibril alaihissalamu ya zo da sallar azuhur ya shiga gaba ma'aiki ya bi shi su ko sahabbai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah a yau farkon lokaci ya nuna mishi lokaci da azuhur ya sake da la'asar ya sake da ya yi mishi sallah farkon lokacin la'asar da magariba ya sake da ya mishi sallah da magariba da isha'i ya zo ya yi masa sallah farkon lokacin isha'i gobe ta yi ya sake da farkon lokacin subahin ya nuna masa lokacin sallah saboda mahimmancin ta guda guda aka yi kaga kwana biyu da gobe ta sake yi ida da lokacin azuhur ya yi kuma kwana na biyu kenan ran nan da an kai sallar subahin sai ya zo da gobe ta yi sai taho lokacin azuhur ba wanda ya taho jiya ba sai taho ƙarshen lokaci haka kuma da al'asar ta yi ya taho ƙarshen lokacin la'asar da magariba ta yi lokacin da ya taho jiya shi ya taho da magariba da isha ta taho ya taho ƙarshen lokaci muhutari da subahin ya taho ƙarshen lokaci na subahin ma'ana gari ya waye ƙwarai abinda ya ce masa fama bai na bainaha bainil ni waktun tsakanin wancan lokaci na farko da wannan lokaci da ta zo gaba ɗaya lokacin sallah ne don haka a nan da za mu fahimci dai shi harka ta lokaci harka ce ta wahayi wannan kenan don haka wannan da muka yi magana wannan hadisi ya taho cikin turmizi da ahmad da annasa'i da kuma bukhari da muwadda ta al'imamu malik bukhari ma yayi magana cewa wannan huwa asahhu shay'in fil mawaqit ma'ana shine mahi inganta abu a cikin lokutan sallah wannan hadis wanda harkon muwaddata al-Imam Malik da shi al Malik ya fara muwaddata shi riwaya ta Yahya bin yahaya al-Laythi rahimahullah don haka za a yi magana akan lokaci shine lokaci dama gida uku ne akwai lokacin da shari'a ta zaɓen mata ce ran nan take son kai sallah ɗin akwai lokacin da sai masu lalura za a samu wannan lokacin akwai lokacin da kuma ranko ne don haka ko cikin masu lalura ba za kakka yadda a same ka in baka da lalura ɗin nan guda takwas wata za a faɗe ta balle a same ka karan ka sallah don haka abin ake neman ka shine ka yi sallah lokacin da shari'a ta zaben maka to shine ce alwaktul mukhtaru lokacin da shari'a ta zaba lizuhuri na sallar zuhur mun ga an fara da azzuhur ko ran ko za ka yi azzuhur za ka fara domin ita ce jibril alaihi salamu ya fara yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar da abdullahi ya fada a cikin dawul musalli taqdimu zuhurin yustahabbu idhiya awwaluha was-subha ba'dun radiya min zawali shamsi da zaran rana ta gwabta daga sama dannan lokaci ne na sallar az-zuhur ila akhiril qamati zuwa ga ƙarshen tsayuwar goro jikin kowane wanda ya yi tsaye shi a kama kawai a nan idan ka yi tsaye tsawon inuwarka tsawonka amma malamai sun yi bayani cewa tare da cire innuwa ta rabin takin ƙafarka kenan tsawonka rana ta kai tsawonka ma'ana tsawon komi tare da cire rabin takin ƙafan mutum ma'ana shi za a ƙara misali kama a ce da ƙarhe ɗai zuwa ƙarhe uku da rabi misali kenan domin shi lokacin sallah lokaci ne mai hwaɗi in bancin ba ita dai adda kukuncin lokaci wal mukhtaru lokacin da shari'a ta zaben ma kai sallah lil asr na la'asar min al daga qama din nan kenan inda az-zuhur ta tsaya da lokacin ta mukhtari dan nan la'asar za ta doka ila al-isfirari zuwa ga rana ta yi face-face wanda idan kaddibe ta lokacin ba ta kashe ma ido misali kama a ce karfe biyar da rabi zuwa shida dan tsakanin nan a nan ya haɗu lokacinsu daban-daban domin sai wannan ta tsaya wannan za ta ɗoka to zai batun lalurinsu wa laluriyuhuma lokacin lalurarsu da a azuhur da la'asar wanda sai masu lalura za su yi sallah wannan lokacin ilal gorobi zuwa faduwar rana amma a nan ba ana nihin lokacinsu laluri tare zai kamawa ba amma dai tare yaka hita amma ba tare hakama ba domin nan abin lura ita a zuhur da zarar la'asar ta zo harkun lokaci to danna a zuhur ta shiga cikin laluri in ka bari a zuhur ta kai ka harkun makotarin la'asar baka da uzurin da za a faɗa guda takwas ɗin nan da za a faɗa to ka sani ka yi haramu. to a nan la'asar na shigowa a zuhur lalurinta ya shigo za su ci gaba da tafiya tare lokaci mahutari na la'asar tare da lokaci laluri na azuhur da zara aka kai rana ba ta kashe ido shine ta yi face-face misali kama a ce biyar da rabi to dannan laluri na la'asar zai kama wanda in ka bari la'asar ta kai ka nan to ka sani ka yi haramun alhali shi ko lalurin azuhur har ya tsuha domin tun lokacin da la'asar ta bullo kai an shigo cikin lalurin azuhur don haka ka gaba tare sun hakama ba amma a nan sun game shi ne lokacin lalure na la'asar don nan za su ci gaba da tafiya da lokaci lalure na azuhur da yake ya daɗe da kamawa tun harkon shigowar la'asar da kuma lokacin lalure na la'asar da yake yanzu na ya shigo lokacin da rana ta yi face-face to nan za su ci gaba da tafiya tare ha zuwa rana ta faɗi idan aka kai saura raka'a takwas rana ta faɗi yanzu kamar misali mu ce minti takwas domin kowace raka'a da kyatta wuce minti guda a nan sauran raka'a takwas rana ta faɗi azuhur za ta fara shigewa idan ya kasance sauran raka'a bakwai azuhur raka'a guda ta shige idan sauran raka'a shidda raka'a biyu ta shige ta azuhur idan sauran raka'a biyar raka'a uku ta shige ta azuhur har yanzu dai akwai lokacin la'asar da azuhur idan raka a hudu shikenan azuhur ta zaran ko nan ita ko la'asar har yanzu ta zaran ko ba idan ya kasance raka a uku har yau dai la'asar ta zaran ko ba idan raka a biyu har yau la'asar ta zaran ko ba idan raka a guda har yau la'asar ta zaran ko ba idan ya zan babu raka'a ko guda to yanzu la'asar ta zan ranko wanda da mutum zai hau bisa ga duce madaukaki idan ya diba ba zai ga rana ba to lokacin rana ta yi gurubi ma'ana ta faɗi don haka a a kula azuhur ita ke fara zama ranko domin ta ta fara kamawa sannan la'asar ta bi ta su faɗi tare to wannan lokacin da shari'a ta zaɓa ga azuhur da kuma lokacin da shari'a ta zaɓa ga la'asar da kuma lokaci na masu lalura yanzu kuma sai sallah ta uku Shi shine cewar muhutaru lokacin da shari'a ta zaɓan ma yi sallah lil magaribi na magariba ƙadar matu sallah fihi da shurudiha gwargwadon lokacin da zai baka kai sallah ta magariba bayan sharuɗanta sun tabbata gwargwadon lokacin da zai baka kai a uku ta magariba bayan sharuɗanta sun tabbata wannan bayan rana ta waɗi gwargwadon mai janaba ya tahe wankan janaba ɗai kenan ya sanya tufafinsa biyu kenan a yi kiran sallah a tadda ikama a yi raka a uku ko minti nan suka ɗoka wannan aiki na wankan janaba da kuma sanya tufafi da kiran sallah da tadda ikama da raka a uku ko minti nawa suke doka iya magariba kenan to shi suka nihi kadaru ma tusalla fihi ba'da shurudiha kenan iyakar su minti 30 gaba da yawan waɗannan watakila ma iyakar su minti 20 amma mu buge ta minti talatin misali kenan yanzu idan rana ta faɗi aka samu minti talatin bayan an samu minti talatin sannan mutum ya yi sallan magariba ya sani ya yi ta lokacin da yake laluri ne domin lokacin isha ya kawo jiki wannan shi abin lura to mun ji iya lokaci mu na lokacin magariba wal mukhtaru lokacin da shari'a ta zaben ma kai sallalin isha'i na isha'i min magibi shafaƙi da zaran jajajen rana ya boyo ila thuluthil laylil awwali zuwa ga ɗaya bisa uku na dare a kasa dare uku to ɗai bisa uku nashi menene dare ina dare ke warawa ina yake ƙarewa? inda dare ke farawa da zaran rana ta faɗi dan nan dare ya fara inda dare ke karewa da zaran alfijir ya keto to a nan a kasa dare gida uku a ɗauko kashi guda na farko misali an san ko ga zayi idan bakwai ta yi rana ta faɗi bale ga sanyi to a ce da bakwai shine farkon dare takwas tara goma sha ɗai mun ji awa hudu ko sha biyu ɗaya biyu uku mun ji awa hudu ko hudu biyar shidda bakwai a nan ga wasu awa hudu to idan bakwai ta yi idan shidda ta yi tabbas alfijir ya rigi ya keto kowane lokaci in lokacin ɗari in lokacin zahi to a nan menene sulisin dare na farko idan mun ka kidaya da radda rana ta faɗi shine karfe bakwai zuwa a samu awa hudu wanda idan an ka ya ko awa hudu ba za su kai ba to wutar ta a ce awa hudu shi ne da bakwai takwas tara goma sha ɗai kenan idan mutum bai salla isha'i ba har ta kai ƙarfe goma sha ɗai in dai bai da lalura guda takwas da za a faɗa to ya sani ya aikatar da haramun amma ko goma ta kai cikin lokacinta ne to wannan shi ne daga jajajen rana ya ɓace zuwa ga ɗaya bisa uku na dare na farko to anan ya gaya muna magariba ya gaya mana isha'i kusan su irin azur da la'asar ba tare suka kamawa ba amma kuma tare suka hita amma lalurinsu kuma ba tare ha kamawa ba wancan lokaci aka gaya ma magariba shine bayan sharuɗanta sun kammala ɗin nan kamar yanzu misali a ce bakwai da rabi misali to da zaran wannan lokaci Isha'i ta shigo shi shikenan magariba ta zan cikin laluri dan na har zuwa karfe goma sha wannan duk misali ne muka domin dai sauƙin ganewa amma ba za a dogara da agogo ba kamar da shi usman ya ambata idan aka kai sha ɗaya kaga a nan isha'i ta zama cikin laluri ita ko magariba tun can karye bakwai da rabi misali ta rige ta zan cikin laluri kaga lokacin isha'i na shigowa na laluri ita magariba har ta daɗe cikin laluri to dannan ƙarfe goma sha ɗaya ɗin nan za su ci gaba da fiya tare shi dai lalurin magariba ya daɗe da shigowa shi ko lalurin isha'i yanzu yake sabo har sha biyu har ma ƙarfe biyar na dare in kai magariba da isha'i duk baran ko ba ne amma ka sani lokaci ne na masu lalura dan nan har zuwa sauran raka'a hudu alfijir ya keto idan sauran raka'a hudu alfijir ya keto kai yi sallah wannan lokacin ka samu magariba da isha'i har zuwa ya zan sauran raka'a guda wannan har yanzu isha'i bata zaran ko ba in ya zamba raka'a ko guda alfijir ya keto idan ka yi su su rige sun zanen ko a wannan lokacin to anan mun ji azuhur mun ji la'asar mun ji magariba mun ji isha'i da lokacin su da lokacin su yanzu kuma sai lokaci na biyan na ƙarshe shi ya rage muna shine lokacin sallar subahi wal muhtaru lokacin da shari'a ta zaban ma kai sallah lissubhi na lokacin bayin min alfajiri daga bullo alfijir na gaskiya domin akwai alfajarul sadiq akwai alfajarul kadhib alfajarul kadhib shine wanda zai hito amma haske ne ba zai watsu ba amma alfijir na gaskiya shine wanda zai hito yana wadada kuma yana ƙara tsawo har gari ya waye kware to dannan subayin ta kama ilal isfaril a'ala har zuwa ga wayewar gari maɗaukaki na kusa na iya ganin na nesa ma'ana saura kaɗan rana ta fito duk wannan lokaci ne da shari'a ta zaɓen ma ka yi sallah amma yin ta da wuri-wuri ga subahin yahi kamar yadda masu fikin suka yi bayani wa lalurin yihu lokaci na masu lalura dannan inda gari ya waye madaukaki na kusa na ganin na nesa dan nan ila dulu zuwa ga rana ta bullo wanda ba za a wuce minti biyu ba domin shi lokaci laluri na subahin lokaci ne kwakwantacce bai da yawa to anan an riga an faɗi lokaci mukhtari an riga an faɗi lokaci laluri ga kowace sallah sai lokaci na uku na ƙarshe shine ranko to shi ne ce walƙaza ko za a ce mawara a zalika dukkan abin da ba lokaci muhutari ba ba lokaci laluri ba fil jami'i ga dukkanin sallolin nan guda biyar kenan azuhur da la'asar da zarar rana ta faɗi sun zan ranko magariba da isha'i da zaran alfijir ya keto sun zan ranko Su subahin da zaran rana ta hito sun zan ranko to shi awwal qada ranko ya tabbata ga mawara a zalika dukkan abin da ba lokaci muhutari ba ba lokaci luri ba fil jami'i ga dukkanin sallolin nan guda biyar dan haka sai magana akan matsala ta jirkinta sallah shine cewa man akhara salata duk mutumin da ya jirkinta sallah hatta kharaja waqtuha har lokacin ta ya hita fa alaihi dhanbun azim shina da wani irin zunubi kuma zunubin ma azimin mai girma ma'ana yana da babban zunubi a kansa sai ce illa an yakuna nasiyan sai in ya kasance bisa ga mantuwa ne ya mance bai yi sallah ba domin ita mantuwa da kuskure ba za a riki wannan al'umma da ita ba rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhdana sannan hadisi yana cewa rufi an an ummatil khada wan nisyanu wa mastukrihu alai aw na'iman ko kuma banda in ya kasance mai kwana kuma wannan kwana ya kasance ba na ganganci ba iya gaskiya lalura ta kama mutum kwana ya rigi ya ɗauke shi bai ahamo ba sai da rana ta hwaɗe sannan ya sallar la'asar ko kuma sai da rana ta hito sannan ya sallar bayan ko kuma ya kama kwana tun lokacin da isha'i ta shigo bai isha'i ba har zuwa ketowar alfijir wannan bisa ga ya rige ya mance ko kuma kwana ɗoke shi da yake uzuran guda takwas ne an kawo biyu nan a cikin iziya ya kawo su guda takwas mun dai ji biyu shine mai mantuwa da mai kwana ko kuma mai al'ada mace ce al'ada ta bata ɗauke ba sai wannan lokacin to wannan ba ta da lehi sai da lokaci ya rigi ya ƙure wannan ta da lehi domin jirkin ta sallar da ta yi ko kuma mai jinin beke ko kuma ƙurciya ma'ana mutum bai balaga ba sai wannan lokacin rana ta yi kusan faduwa ya tafi ya yi wanka ya sa tufafi ko da ya zau akwai raka'a biya ya yi magariba da isha'i to wannan jinkirin da ya yi ba zai samu zunubi ba haka kuma hauka mutum ne bai halka ba sai wannan lokacin da rana ta yi kusan faduwa bai magariba da isha'i ba sai holko ya yi alwala ya magariba da isha'i daga cikin uzurra ɗin guda takwas akwai maye shine maye na halat ko na haram idan na haram ne bai sake shi ba sai can rana ta yi kusan faduwa sannan ya sake shi ya yi azur da la'asar ya sani ya yi haramun domin shi jawo mu kansa amma idan na halat ne kila hura mai yami ya sha ko kuma sabon hura ya sha sai ta buge shi haka ko wani abu dai wanda ya halatta kuma ya sha ne ba don ya yi maye ba to sai zan mayan bai sake shi ba sai can rana ta yi kusan faduwa sai sake shi to wannan ya sallata bai da zunubi sannan bai da zunubin wancan mayan tun da na halatta ne sannan kuma bai da zunubin jirkin ta sallah ne haka kuma musulunta ya yi bai musulunta ba sai lokacin da rana ta yi kusan faduwa ya tahiye wanka na musulunci ya sa tufafinsa sai ya rage sauran raka'a biyar rana ta faɗi kaga lokaci mukutari ya ta cikin lokaci lalure to wannan ba laihi gare shi to wayannan su ne guda takwas domin ita sallah matsala ne jirkinta ta ko ana yaƙi ana sallah sannan ko baka da lafiya kana sallah muddin kana cikin hayyacinka kana sallah don haka kuskure ne ka ga mutu ya taho yana rankon sallah a ce mihalan ya ce a rashin lafiya yi ba a ce in mutum bai da lafiya ba sallatawa da gare shi ko kwance na iya in ta kama ko da nasawa ko da nuni ga idanu mutum na sallah muddin hankalinsa na nan don haka da fatan za a kula da wannan sannan ita sallah ya ishe mu gane cewa daga cikin abubuwan da za a kula game da matsala ta sallah din Karshe dai duk ayon da suka yi magana akan tsoratarsuwa da hadisai suna magana ne ga masu sallah amma masu sakaci da ita akwai wata kissa wadda ta gabata daga cikin salaf an ta turbude wata bayan an turbude ta sai wani kuɗinsa suka fada a ciki ya tahi ya doko a nan ta ya ƙabarin kabarin wannan uwarsa ta kama ga wuta sai taho ya gaya eh, mahaifiyarsu ya ce mi allihinta sai can ta yi magana ta ce lalle ka sani wa tana jirkinta sallah ta ce ma wannan to halin wanda ke sallah ke ne na jirkinta ta ta ce fa kaifa man la yusalli ya kaka ganin wanda bai sallah kwata kwata wannan tana cikin azzawajiru na ibnu hajar al-haytami wannan kissa sannan karshen abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a rayuwarsa shine as-salatu wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah da abinda hannun damanku ta mallaka sai dai daga cikin abubuwan kulawa shine kamar da mai motasar ya faɗa wayancan sallolin da aka faɗi suna da lokaci guda biyu gaba ɗaya salloli in ba magariba ba da mutum lokacin azuhur misali ya kama sai zan bai sallah ba farkon lokaci sai tsakiyar lokaci sannan zai yi salla din bai da zunubi to kamin ya yi sallah din sai ya rasu anan bai da lehi amma mai mutasar ya ce illa an ya dunnal mota sai in ya zace zai rasu ya jirkinta wannan ka yana da zunubi kuma ko da zato wanda bai da ƙarhi saboda muhimmancin sallah to wannan daga cikin abubuwan kulawa sai dai ka aji an tsoratar suwa game da sallah game da lokacin sallah shi ko mutum ya yi sauri ya yi tun lokaci bai yi ba to shi ko matsala ne domin idan mutum na ganin lokacin sallah ya yi ko bai yi ba bai da tabbaci sai ya yi sallah din bayan ya gama sallah sai bincika ashe cikin lokaci na ya yi to sallar ba ta yi ba ya waita cikin lokaci amma matsala kamin ya yi din bai da tabbacin lokaci ya shigo to sallah ta yi ba ta yi ba kenan nan gara wanda ma ya sai da lokaci ya hita shi yana da zunubi amma sallah ta yi ta yi kai ko da kai kamin lokaci ya shigo ba ta ma yi din ba wallahu ta'ala alam alhamdulillah Allah ya saka wa malam da alkhairi shi ƙara taimaka wancan sati da ya wuce akwai wanda ya aiko da tambayoyi guda biyu an ansa ɗaya aka rage daya sai yau insha Allah ta yana tambaya ya ce ta yaya mutum zai iya samun ikon fassara mafalki wannan tambaya ta cewa ya mutum zai samu iko ya fassara maholki kamin a faɗi ƙa'idodinsa da sharuɗansa shi dai maholki abu ne mai mahimmanci kwarai saboda akwai wani hadisi wanda bukhari da muslim da abu dawuda da ibnu maja da annasa'i duk sun roito shi annabi sallallahu alaihi ya nuna masa habbai lam yabqa minan nubu'ati illa al-mubasharat ma'ana ba abin da ya kingi ga annabta in ba busharori ba sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene almubasharatu din shine ce maholki na kwarai ga mutumi na kwarai wanda zai yi maholkin ko kuma a yi masa maholkin sannan akwai wani hadisi wanda ya nuna shi maholki wani yanki ne cikin arba'in da shidda na wahayi ma'ana wahayi an kasa shi 46 balgace guda ma'ana lamba guda ita ce mahwalki kaga muhimmanci ne ya nuna ba karami bane abubuwan da mahwalki ya tara shine za ka yi mahwalki a ce mayi abu kaza ko bari abu kaza ko bushara ko tsoratarsuwa duk wannan mahwalki ya kumshe su to idan aka ce yi abu kaza ko ka ba abu kaza ga ka'idar shari'ar musulunci ba za ka aikata abin nan ba da aka ce ka yi ba za ka ba abin da an ka ce ka bari ba sai in ya yi daidai da umarni na shari'a ko kuma hani na shari'a idan an ka ce cikin mahulki abu kaza ba za ka yi shi ba sai in dama shari'a ta ce kai idan cikin mahulki an ka ce kakkai abu kaza to ba za ka ƙi ne ba sai in dama shari'a ta ce kakkai shi bayan haka mahi tabbatan mahalki daga cikin mutane shine mutum salihi na kwarai na kirki mai yawan ibada mahalki ne ya yi tabbata bisa ga wanda ba haka din ba sannan kuma mahalkin mallami ya yi tabbata bisa ga wanda bai da ilimi Mahulkin mai dukiya ya yi tabbata bisa ga wanda yake fakiri domin mai dukiya shina da abubuwa da yawa waɗanda rayuwa ta tana da ƙaramcin shagulgula ma'ana na ɗaukar hankali saɓanin talaka shi ɗaukar hankali ya mai yawa shi talaka don haka mahiya mahulki ne yayi yayi nan sannan na yaro ya yi tabbata saboda yaro yana da karamci bai da ɗaukar zunubai bisa ga wanda a babba babba ya ɗauki zunubai da yawa sannan na mace ya yi tabbata bisa ga na namiji a ɓangaren lokuta maholkin dare ya yi tabbata musamman ƙarshen dare kama a ce ƙarhe biyu zuwa sama bayan haka kuma daga ciki mai bi mai shine maholki na rana sannan daga ciki shine idan rana ta yi zahi zuwa azuhur wannan maholkin ya yi tabbata in rana ta yi zahi zuwa azuhur mahi muhalkin da aka samu ya zan bai cika tabbata ba ma'ana muhalki ne wanda na ƙarya shine daga keto alfijir zuwa ga wayewar gari kware dan tsakanin nan in mutu ya muhalki bai cika gasgata ba sannan haka bayan sallar la'asar zuwa magariba dan tsakanin nan mahulkin bai cika gasgata ba daga ciki kuma lokuta shine na bazara mahulki na bazara ya yi gasgata na lokacin zahi wanda ke bi mai shine lokacin damana musamman idan za a ɗebe abubuwan na abincin damana ɗin maholki wanda shi ko bai cika tabbata ba irin na kaka ko kuma na ɗari bai cika tabbata ba daga cikin sharuɗan maholki shine mutum ya san tafsirin ƙur'ani ya san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan ya zan masanin tafsiri misali kamar mutum ya yi mahulki yana cikin jirgi na ruwa to da kyabba zai tsira daga wata halaka ba kamar yadda annabi nuhu alaihi salamu a cikin jirgin ruwa suka tsira haka kuma sa'idul musairi a cikin hadisi na bukhari annabi sallallahu sallama game da lokacin da ya ba wasu aljanna guda uku abubakar da umar da usman radiyallahu anhu a hadisi na abu musa ashari ai ya shiga wata rijiya ya sa kafafu ne a ciki abubakar ya ya sa kafafu ne a ciki umaru ya taho ya sa kafafu ne a ciki ko da sayyidina usman ya taho an cika wurin sai ya zauna gehe bai samu wurin sa kafafu ba sa'idun musayyibi wanda duk cikin tabi ya yi kowane ilimi sannan almajirin sayyidina muawiya ne radiyallahu anhuma sulukin abu hurairah radiyallahu anhu to shi ya fassara wannan ya ce fa'awwaltu ha quburahum na fassara wannan maholki wannan hadisi cewa ƙabrurukansu su ne to kaga daga cikin sanin ƙur'ani ko hadisi yana taimaka mutum ga fassarar maholki amma tare da maholki kuma yana da barkwanci ba don mutum na iya maholkin yana cikin farin ciki alhali ba ba farin ciki ba ne. ko cikin damuwa alhali ba damuwa bace ko mutum ya yi maholkin gaba ɗaya jiki ne ya cika da najasa kaga ga zahiri ba harka ba ce alhali da kyabba dukiya zai samu ba haka kuma daga cikin ƙa'idodin shine ka san yanayin wanda ya mahulkin shin mutum ne na kirki ko ba mutumin kirki ba ne menene shekaru ne kuma wani lokaci na ya mahulkin domin cikin littafi na ibn sirin mutane biyu sun yi maholki suna kiran sallah guda aka fassara mai cewa ɗaukaka ce guda kuma an ce matsala ce zai samu kuma duk kiran sallah na mulkinsu iri guda sannan daga ciki mutum ya kasance mai gaskiya ga al'amuransa saboda hadisi ya ce asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha mahi gaskiyar ku mahulki shine mahi gaskiyar ku ga dumi gwargwadon gaskiyar ka ga al'amuranka gwargwadon gaskiyar mahulkinka sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye kan mutum ya cika ciki ne kwarai idan zai kwance sannan kuma ya gincira gehen dama sannan ya kasance ya yi kwana mai yawa sannan kuma ya kwanta bisa ga yana da alwalla kuma ya yawaita zikiri har kwana ya ɗauke shi sannan kai zan ya tuni da lamura na duniya sannan kai ya kasance ko da ya kwanta yana tunanin al'amari idan ya kwanta yana tunanin wannan al'amari ko ya maholki ne bai da fassara domin wannan abu na dai ya kwanta ya yi mahulkinsa ma'ana musu musunsa na ya same shi kamar wani da da daddare ya ci abinci ma'ana ya ci wake sai ya zan bai samu ruwa ya sha ba sai ya kwanta sai mahulkin ga tiyo ga baki ne na shan ruwa kaga wanga bai da fassara to shine daga ciki abubuwan da za a kula na shi shine mutum kai ya ce duk mahulkin da ya sai an hasara mai ba daidai ba ne matsala ce sannan kai ya ce duk muhulkin da ya ba a fassara matsala ce sai dai ya tsaya tsaka-tsaka ai kamar ga cin abinci na daidai ne mutum ya cwante ne santi da aka cewa daidai ne ya dan yi dumi amma kai ya yawaita kuma amma a ce gaba ɗaya da farkon abinci har ƙariya ba ai dumi ba daidai ba ne kamar da shehu usman ya faɗa to wannan da fatan da Allah subhanahu wa mu na jagoranci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh صلوا على النبي الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يا رب يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله تارنا نام دبكاتو شم الله كبيامنا دو الهير النمائك يروك الله كبامشي duk shirin da ne ma tsare Allah ka tsare mu shi duk wanda ke bukatan mu yi musu addu'a da bukatocin mu da nasu Allah ka biya su baki da albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah limai masallacin Allah shi kara masa albarka ga rayuwarsa da iyalansa Allah subhanahu wa ta'ala kara masa lafiya da dukkan yan kwamitin wannan masallaci da masu halarta nan gaba da Allah subhanahu wa ta'ala shi biya bukatocin mu na alkhairi Allah ka ba mu kyauta a jannar firdausi بلا حساب ولا عقاب اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وكن نصر المسلمين rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin